Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba dambarwar da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da gwamnan jihar Kaduna Nasir El Rufa'i suka yi na yi wa shirin lashe zaben su kafar ungulu. Ɗan takarar jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu ya yi zargin cewa ana yi wa takararsa kafar ungulu ta wajen kawo wasu tsare-tsare kamar canjin takardun kuɗi da wahalar man fetur a ko'ina, duk da cewa gwamnati mai ci ita ma ta jam'iyyar APC ce. Sai kuma a jiya Laraba, gwamnar jihar Kaduna Nasir ɗan Rufa'i aka ji yana cewa hatta a fadar shugaban ƙasa akwai masu so Tinubu ya faɗi zaɓe. Ga fasara kalaman abin da suke cewa da farko Tinubu ne yake magana da harshen Yarbanci sai 'yan rufa'i a harshen Turanci. Ama wale, eh, eh. Kun ɓoye mai, kun ɓoye kuɗi, to ku sani lallai za mu yi tafi kuma mu za mu yi nasara. I believe that there are elements in the villa that want us to lose the elections. They had Ina da yakinin akwai wadansu masu son faɗi zaɓe a cikin villa saboda ba 'yan takarar da suke so bane suka yi nasara a zaben fidda gwanin APC. Shi yasa suke son kowa ya rasa. Um, suna buya a bayan shugaban ƙasa suna yin abubuwa da a wurinsa masu kyau ne da mummunan nufi. domin sun san ra'ayinsa na son abin da ya dace. An gaishe da Macida Muhammad da Muhammad Awwal da fasara kalaman Tinubu da 'yan Rufa'i. Wai shin wa ke yi wa ɗan takarar APC Ahmed Bola Tinubu kafar ungulin a cikin jam'iyyar tasu? Kuma suwaye masu yi wa jam'iyyar zagon ƙasa? Mun tattauna da muƙaddashin daraktan yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben APC ga abin da ya ce. Ni sunana Ali Ali, ina muƙaddashin daraktan yaɗa labarai na kamfen council na jam'iyyar APC. Hmm, to an kin ga bayanan da aka yi kamar yadda Erufa ya yi magana. ya ɗora ne akan abin da shi asuwaju ya magana cewa akwai waɗansu ba a faɗi ko suwaye ba ne amma kin ga yar yi ai ya faɗa ma cewa waɗansu da aka kayar ne a zaɓen cikin gida wanda suke kafar ungulin kamar yadda kika bayani zaɓen cikin gida da aka yi waɗansu har yanzu abin yana ƙona musu rai sannan kuma akwai maganan nan da waɗansu da suke ganin ba za ta yi ba suna wato cin moriyar tallafi da ake bayarwa na mai wanda kuma shi dan takara ya ce ba in ya samu ragama mulkin kasar nan za a cire maganar subsidy din to subsidy din nan mun sha maganar sa magana ce ta kabal akwai kabal da tuntuni ake maganar su su sun dade suna cin moriyar wannan to akwai kuma mutanen da suke ganin ba wai shi shugaba Buhari ba shi shugaba Buhari ai shi kokari yake a tabbatar da cewa an yi nasarar zaɓe ya yi alwashin cewa yana so ya bar ya inganta yadda ake zaɓe a ƙasar nan abin da yake so ya bari kenan ya sha maganan nan credible election kuma ya so matan daga dokar zaɓe in aka kula da aka yarda a yi amfani da electronic transmission of result ga tsare-tsaren nan dai da ake ganin zai tabbatar da cewa zaɓe ya inganta kuma demokuraɗiyya ta ɗore. A irin wannan zaɓen cikin gidan da in kika kula a pdp akwai wannan gwamnonin da suka ja layi ba su yarda da wannan abin ba to mu a jam'iyyar apc sai ya kasance sun riga su kuma suka zama wato sun sa ifasaji suka yi suna cikin mu suna cin moriyar gwamnatin sannan suna wa jam'iyyar zagon ƙasa. To kana ganin haka zai yiwu? Kana ganin haka zai yiwu kana cikin gida kana cin moriyar duk abin da ake kuma wato kana kana faɗa da kanka kenan kamar abin da yake faruwa kenan. Eh, to ai san in mutum idansa ya rufe ba kowa ba ne yake karɓar kaddara in ka ya rufe za ka ga ramin mugunta shi sa hausawa suka ce shi ramin mugunta za ka gina shi ka gina shi gajere saboda menene kuwa duk wanda ya san illar zagon ƙasa ko haka suka yi aka yi nasara aka kai jam'iyyar ƙasa warwas to waɗanda za su karɓi ragaman mulkin kin ga yanzu dai a wannan yadda kuke gani ba jam'iyya da take da damar sake cin zaɓe irin jam'iyyar APC. To amma aka samu munafakai suna cikin jam'iyyar suna cin gajiyarta sannan suna mata zagon ƙasa. Kin fahimta? Mm. Wannan munafuncin ya fi kasan waye abokin gabanka na zahiri da zaka gani. Saboda nan kana rufe kofa ne da ɓarawo. Saɓanin cewa ga abokin gaba ka san shi wane ne shi. Wato, mm, wato in na fahimce ka ka ce ba wai Buhari ba wato Buhari baya cikin waɗanda suke yin washi tunubin kafar ungulin kenan waɗansu ne a cikin fatin kenan. Eh, eh, eh, abin da kwarai da gaske ba ki gani kamar yadda ake gaya miki Buhari ya tsaya takarar shugaban kasa ne ina nufin a cikin zaben fidda gwani shi ya gama ma nasa in Allah ya nufa shekaru takwas nan alhamdulahi ya yi iya kokarinsa to amma waɗanda suka tsaya zaɓe wanda shi kamar yan rufai kin ga yan rufai ai shi ya kai abin ya daga shi shi bola mai tinubu bai ma an bato cewa ya kawai duk inda za ku yi ku yi abin da za ku yi yan najeriya za mu fito mai zabe yan rufai ne ya fito ai fadar shugaban kasa kuma ina tabbatar min ya cewa ba mutumin nan gwamna ne gwamnan nan na ɗaya daga jihohin da suke da muhimmanci a ƙasar nan wanda yana samun bayanan sirri kuma na tabbata yana da kunnuwa a wurare da dama ba zai yi abin nan da ganganci ba An fahimta ko Bilkisu? Ali M. Ali kenan makaddashin daraktan yada labarai na kwamitin yakin neman zaben APC. Tun da kwamitin yakin neman zaben APC ya ce eh akwai masu yi wa ɗan takarar APC zagon ƙasa da 'yan hana ruwa gudu a cikin jam'iyyar tasu. Shin ko da gaske ne akwai waɗanda ke yi wa ɗan takarar ƙafar ungulu da zagon ƙasa a cikin jam'iyyar su? Tsohon sakataren jam'iyyar na ƙasa kuma mamba a kwamitin amintattu ya yi wa abokin aikina Muhammad Awa Suleiman ƙarin bayani. To, ni sunana Akite Goziri Bulama, former National Secretary na APC kuma ina kwamitin na amintattu Board of Trustees na APC. Ka san muna cikin democracy, wato ba za a rasa bambance-bambance ra'ayi a cikin jam'iyya ko kuma a cikin kasan wato ga kaman daga jam'iyya zuwa jam'iyya ko kuma a cikin jam'iyyoyi ba ka gane to hmm. akwai irin da kananan irin damuwa a cikin kowane wajen jam'iyya amma dai abu muhimmi shine demokrasi da kanta abubuwan da ake zuwa har a yi zabe gashi nan dai akwai zabe an sa lokaci gashi ana ta campaign wato what is most important dai even though akwai bambancin ra'ayi da kuma irin opinion a cikin gidaje ko wani fati amma dai nan ba abu ne wata za su kawo wani tashin hankali game da harkar jam'iyya da kuma zaben da aka sa gaba ba. Mun yi magana da ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin kunin yakin neman zaben shi Bola Ahmed Tinubu. Yake nuna cewa kamar akwai waɗansu ne wanda suka nemi su yi takara a cikin jam'iyyar, to amma kuma da ba su samu dama ba shine in suke ta fito da hanyoyin da shi Tinubu ba zai samu ya ci zaɓe ba. Kai a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC wanda ga sha ka riƙe mukamin sakatare ma na ƙasa baki ɗaya, a da gaske hakan na faruwa? Wannan wato ra'ayi ne ba, ba zai kaga ba abin mamaki ba ne a ce oke a wasu wayanda ba su ji daɗin wato takarar da aka yi wanda ta fitar da shi a Tinubu as candidate ba. Ka gane, amma dai ai suna da dama rike kowane irin ra'ayi, amma dai ai hanyar na dakata ko hana wato takarar Tinubu ai sai through process ake yi, through process na party ko through process na court ko through process na constitution. Eh a misali. So, magana ne eh, kawai wayan nan eh, duka magana ne na baki eh, wanda ba zai samu any effect a akan process da already on na zuwa a yi zaben nan ba. Eh amma misali architect ai wasu suna magana cewa kamar magana canjin naira da magana tsadan man fetur da wahalar shi duk suna daga cikin hanyoyin da waɗansu suke amfani da shi domin mutane su tsani jam'iyyar a ƙi zaben shi Tinubu. To ku a matsayin ku na 'yan jam'iyya shin kun san da wannan? mun san damuwa mutanen Najeriya musamman ma abin da wato wannan karancin mai da kuma wahalan da ake sha wajen canza kuɗin nan ya kawo. Muna da kokari a samu maslaha ga wayannan policies din nan. Akwai matakan da already gwamnati ta dauka wajen tabbatar da cewa akwai isasshen mai ko ina kuma mai nan an saita a farashin da is known officially. Ba za a yadda mutane masu sai da mai su sai da mai a farashin da ya fi official din ba. na biyu kuma wajen canza kuɗin nan gaba ɗaya kaga yanzu a national assembly sun ɗauki mataki kuma already ana ta muhawara a kan wannan definitely wannan program ɗin ba za a yi shi in mana da wato ba za a samu ba za a bar wannan problem ya ci gaba da dami mutanen Najeriya ba politics ɗin nan. Architect Waziri Bulama kenan tsohon sakataren jam'iyyar APC na ƙasa kuma mamba a kwamitin amintattu. Shin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Filato da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. da Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. mu da dawowa. Muna dai tattaunawa ne akan dambarwar da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC Ahmad Bola Tinubu da gwamnan jihar Kaduna 'yan Rufa'i suka yi na yi wa cin zaben su kafar ungulu. To me hakan yake nufi ga jam'iyyar APC me yake faruwa ne? Shin yaya hakan zai shafi zaben sunan ba da daɗewa ba? Abokin aikinmu kuma editan harkokin siyasa ya amsa mana waɗannan tambayoyin. sunana Fidelis Magleva ni ne editan siyasa gina na Media Trust. Eh, lallai gaskiya ne a lokacin da shi Bola Mai Tinubu ya fito yi wannan magana, mutane sun ji mamaki. to wannan abun mamaki ne to siyasan da yake a murki yanzu siyasan apc ne to su ne kuma suka kawo nan policies din mm. so in ka fito kana cewa sun kawo nan ne saboda su frustrating din ambition naka to kuwa zai jin mamaki to a is it that kai a policies da jam'iyyar ka suka fito da su kai baka yarda da shi ba mm. to ga shi gwamnan kaduna state ya cewa um, akwai wansu a uh, presidency habila kenan wai su ne suke neman su sabotajin ambition wato si masu kafar ungulu din ah kafar ungulu din kenan ma hmm. shi Ahmed Tinubu to ni abin da ya ba mamaki a uh, in kacewa mutanen na mutanen patin ku su ne suke wannan which means an san su. Eh. To kana ganin wannan kafar ungulan da suke ta cewa ana masa a cikin jam'iyyar tasu kana ganin ko kansa a haɗe yake akwai wannan gashi kuma su wannan ɗin fati ɗinsu na tsintsiya ne a hausance ana cewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya anya ko wannan maɗaurin ya zama ɗaya a wannan lokacin. Ina ai bai zama ɗaya ba gashi nan kowa ya faɗa shi wannan yana abin nan akwai wancan bambanci tsakanin su dai nan ba su da ba su a tafiya muriya daya. Hmm. wannan ya nuna cewa akwai disunity a cikin wannan jami'ar akwai rashin jituwa eh, aha akwai rashin jituwa kenan a cikin jami'ar su su to me kake gani wannan zai jawo musu musamman ga zaben su na na wannan watan a cikin wannan watan kenan ba ma zan ce watan gobe wannan watan a ranar 25 ya kake ganin samun nasarar su a wannan zaben da za a yi mai zuwa ya halin yanzu da yake zuwa kusa da zaben hmm. kuma gashi sunan nan abubuwa ba su tafiya daidai definitely zai kawo musu matsala saboda su yan nigerians da su ne za su yi zaba including wanda dama suna goyon bayan hmm. su yanzu za sa su su fara eh, shakka akan cewa ga tafiyan nan da ake yin ba tafiya tare yake yin ba so daga baya in ba dai sun yi aiki sosai ba zai sa su losing ami me the trust of wayanda dama sun yi irin cewa wannan gidansu nan ba wato zai sa su rasa amincewar mutane yawa so definitely zai affecting din abin nasu zai shafi zaben nan Abokin aikinmu kenan Fidelis Macleva, editan harkokin siyasa. Tun sauraron mu Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata buƙata ta musamman, sai ku kira mu a lambar mu kamar haka. Sifili tara ɗaya, uku takwas tara, uku uku, uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awa Suleiman da Macida Muhammad, Macida Abubakar da editan shirin Sani Ibrahim Faki, sai kuma sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.